ya karya wallahi kana karya wallahi karya kake karya kake ba mamma bane komi an ga duka roba ka sa me yeah yeah well, nobody gonna why wallahi nobody wallahi yo man karya kake yi wallahi ba abin da ya taba saya ko ne not even understand abin da ya taba saya ko ne ke baka da hannu baka da you baka da kafa baka da hannu kai kana kai kana dan daudi kariya kake yi ba hannu ba kafa duba ba hannu ba kafa kai kana daudi ke duwa shege kariya kake yi ba hannu ba kafa kana dan daudi kariya kake yi wallahi tallahi baka da hannu baka da kafa kana dan daudi shege dan iska dan iska wallahi kanka wallahi tallahi ba so ku kowane digin ka ba karya kake yin shege wallahi karya kake so jama'a kamar yadda na fadi wanga abin ga abu ne da yana da ban dariya abu ne da in ka ji hausan shi ma dan wanmu ne kuma hausan ya akira kun san mutanen mu ya akira yi uh, kamar ya fito aiki ko na ya fito ne yana cikin fortune daga bensai cikin bronx ban san me ya shiga tsakanin shi da dan daudu ba ya fi da kamara abin na da ban dariya amma abin nan akwai akasari sosai mu yi very careful most importantly yan wayenmu da kuka zo bai jima ba abin da dan uwan ga yayi eh yana da ban dariya mun doki mu yi dariya amma babban laifi ne dokan kasa american babban laifi ne so muna so mu doki wanga dama mu ba mutane shawara in kana da kiyayya mu duka ba mu son batunsu ban son batunsu amma ya raka yi mu da su ne makaranta mu da su ne wajen aiki mu da su ne koyina ba yanda za ka yi da su su ne dokansu ne sun ba da ince kaya ka yi abin da ka ga dama namiji da namiji na mace da na mace su ne dokansu ne yan wayenmu da dama muna take things for granted muna bar wani abu kaman ba komi ba ne garin ga ba Allah ya kawo Abinda da dan mun ga yayi ba daidai ba ne muna so mu tada yan waye mu kwana ne kar gobe mu ji wan kama wani dan wanmu an kulle Ce mu ce kamar wai garin suna kin su ne ko suna kin mu ne a'a abinda dan wanmu ga yayi abu ne da ya kamata mu condemn even though abin nan aikin luwati mu duka muna ki saboda addinin mu saboda culture mu saboda inda mu muka fito amma mu ya ce mu fahimci wani abu kamar garin su muke dokan kasan garin ga ya bada dama shi yasa irin wani abu kan ga mu kiyaye mu guje shi saboda in aka kama ka wallahi an kulle ka an kulle ka don garin baka da dama ka record mutum especially in this kind of manner da ya zama kaman gaddama da zage-zage wannan kariya kake yi baka da mamma wannan I don't, I don't understand what the fuck you saying a gafara ina so mutane su fahimci ne irin wanga habu wallahi ku bari mu daina ku bari mu jajikin mu ciki ku bari mu daina sam ka mai da shi abin dariya a'a garin ka ba kan banza ba ka fit da phone ka fit da camera ko ka fit da phone kana record audio ko kana record video kana record mutum wallahi aka kama ka wallahi baka jin daɗi ina smashers abin na da bandariya muna ba yan wayen mu shawara musamman yan wayen mu da suka zo bai jima ba muna ba mu da mu da su ba mu da alaka eh mu da su bambancin ra'ayi bambancin wanga abu muna ki addinin muna ki amma bai baka dama ka fidda kamera ka record mutum garin gaba ko da ba fada kuke yi ba bai baka dama ka fidda kamera kana record mutum ba ba daidai ba ne ke sa ina fatan yan wayonmu da kuke nan da wadanda da zo su duba daga baya mun ba kanmu shawara mun doki wanga mu yi darasi ba daidai ba ne su suka ce sun yi aikin luwacinsu mu kyale su da aikinsu mu kyale su da za mu bi da irin wanga abu da daman mu mun kwashe kayanmu mu koma kasanmu saboda koyina za mu bi mu da su ne koyina wajen aiki makaranta koyina in fact abincin da muke ci da dama suke yi in ka je wajen sai sai ka je ka sai tumatir ka je ka sai barkono tankwa ka je ka sai ayaba menene suno ne mun sani shi sa ba wanga za mu doki mu yi wai saboda mu zo mu dibiya kan social media don mu ci suna ba mun gode ma Allah ba mu ji wani bad news ba amma don Allah ka shedi kowa ya kiyaye da irin wanga abu kar gobe wani abu ya zai fara ce ai yan garin na kinmu ne a'a ka taka dokan su ne shi yasa kadan da mu za mu gaya da mutane kenan